Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Binta Esther ce tare da Muhammad Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Talata 26 ga watan Janairu. A cikin shirin namu na yanzu biyo bayan nada manyan sabbin hafsoshi a rundunonin sojojin Najeriya da shugaba Muhammadu Buhari ya yi a yau. Masana na bayyana ra'ayoyi daban-daban. Sannan har yanzu a Najeriya za ku ji wata hira ta musamman da wakilin murya Amurka Babangida Jibril ya yi da masanin tsaro Manjo Bashir Galma mai ritaya akan sauya hafsoshin kasar. Bayan haka za ku ji rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni. Amma yanzu dai har Muhammad ya fara mana da labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau talata za a rantsar da 'yan majalisar dattawan Amurka a matsayin alkalai da kuma masu taimakawa alkali a shari'a ke tsohon shugaban kasa Donald Trump. Sai dai ba za a fara yin shari'a ba sai ranar takwas ga watan Fabrairu. bayan da shugabannin 'yan democrat da na 'yan republican a majalisar dattawan suka amince da a jinkirta don ba da isasshen lokaci ga dukkan bangarorin biyu na 'yan majalisar wakilai wanda za su zama a matsayin masu gabatar da kara da kuma tawagar lauyoyin trump don su shirya karin lokacin zai ba majalisar dattawan damar tabbatar da karin waɗanda shugaba joe biden ya naɗa a matsayin 'yan majalisar zartawarsa da yammacin jiya litinin 'yan majalisar wakilan waɗanda za su kasance masu gabatar da kara a shari'ar sun yi tattaki zuwa zauren majalisar dattawa don kai kudirin da yake tuhumar Trump da tunzura magoya bayansa su mamaye ginin majalisar dokokin Amurka a farkon wannan watan na Janairu. Wannan hatsaniya ta sa 'yan majalisar sun yi ta neman mafaka don tsira da ransu, lamarin da har ila yau ya yi sanadin mutuwar mutum biyar. Shugaban Amurka Joe Biden ya buƙaci 'yan majalisa da su hanzarta cimma matsaya kan sabon tallafin coronavirus yana mai cewa lokaci yana kurewa. Biden ya gabatar da wani shiri na dala tiriliyan 1.9 wanda ya haɗa da kuɗi don ƙara yawan allurar rigakafin COVID-19 da taimakawa makarantu su sake budewa da tallafin kuɗi ga jihohi da ƙananan hukumomi da kuma tura tallafin dala 1,400 kai tsaye ga Amurkawa. 'Yan Republican sun nuna turjiya kan yawan kuɗin da kuma yadda ake gaggawa ƙoƙarin cibba matsaya. Shugaban marasa rinjaye a Majalisar Dattawan Mitch McConnell ya faɗa jiya Litinin cewa duk wani mataki da za a ɗauka ya kamata a auna shi da idan basira ba wai ranto kuɗaɗe ba da za a tura waɗanda ba sa bukata. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau talata shugaban Afirka ta kudu Sirar Maposa ya ce bai kamata kasashe masu arziki su jibge tarin allurar rigakafin COVID-19 ba. Yana mai cewa duniya na buƙatar haɗin kai wajen yaƙi da wannan annoba. Ramaphosa ya faɗi hakan ne a wani taron ƙungiyar tattalin arziki ta duniya da aka yi ta yanar gizo, inda ya ce waɗanda suka ɓoye allurar rigakafin ya kamata su sake su don sauran ƙasashe masu samu. Ramaphosa ya ce ƙasashe masu arziki sun sayi allurar rigakafin masu yawa. Wasu ƙasashe sun sayi kusan ninki hudu na yawan da al'ummar suke bukata, yayin da aka bar wasu ƙasashe a rana. Shugaban na Afirka ta kudu ya ce duniya ba za ta tsira ba idan wasu kasashe suna yi wa mutanensu allurar rigakafin amma wasu ba sa yi. A yau Talata Majalisar Dattawan Amurka za ta kada ƙuri'a kan naɗin Anthony Blinken don zama sakataren harkokin wajen Amurka. A zaman sauraron tabbatar da shi a makon da ya gabata, Blinken ya ce a shirye yake tunkari kalubale da kasashen China, Iran, Rasha da kuma Koriya ta Arewa ke haifar wa Amurka ya kara da cewa china ta fi zama babban kalubale ga muradin amurka yana mai cewa ko da yake akwai kofar da za a samu haɗin kai ya kuma kara da cewa akwai fannin da babu jituwa a dangantakar akwai kuma waɗanda za a samu haɗin kai idan abin ya shafi muradun ɓangarorin biyu sannan ya yi alkawarin ta da kaimin ma'aikata da jami'an diflomasiya blinken ya ce yana kallon amurka a matsayin ƙasar da ke jagoranci a ƙasashen ketare bisa girmamawa da ƙwarin gwiwa da take da shi Muhammad Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a farkon shirin biyo bayan naɗa manyan sabbin hafsoshi a rundunonin sojojin Najeriya da shugaba Muhammadu Buhari ya yi masana na ci gaba da bayyana ra'ayoyi daban-daban. Wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina ya samu tattaunawa da wasunsu daga Abuja ga cikakken rahoton Hassan. Sabbin manyan hafsoshin da aka naɗa ɗin su ne Major General Leo Irabo da shi shine zai jagoranci baki ɗayan rundunonin sojojin Najeriya. wanda kuma zai karbi aiki daga hannun General mai Gabriel shakin. Sai Major General Ibrahim Attahiru wanda shine sabon babban hafsan hafsojin sojojin ƙasa da zai maye gurbin General Tukur Buratai. Riya Admiral Ezer Gambo shine sabon babban hafsan hafsoshin sojojin ruwan Najeriya wanda zai maye gurbin Vice Admiral Ibok Ikwe Ibas. Kana sai Air Vice Marshal Ayo Amawo wanda shine sabon babban hafsan hafsoshin sojojin sama wanda zai maye gurbin Air Marshal Sadiq Abubakar. Garis Gololo tsohon sojan ne da ya taka rawa a rundunar sojan Najeriya. Ni ni na ji murna yanda aka canza chief of army staff da chief of naval staff da chief of air staff da kuma CDS chief of defense staff yayi kyau sosai saboda yanzu murna mutane ma a Najeriya suna murna talakoki ma sun san cewa baban ba gosu loban kuma Allah ya sa su karasar muna wannan mutanen Boko Haram din nan da yanki na fadin nan da kowa zai kwanta ya futa a gidansa kuma Allah ya sa su yi aikin sosai kuma shi baba ya duba su duk wanda bai aiki ba ko wata shi da ya cire shi a kawo wani kawai ko koci na football ba je an kori Lampard ba na Chelsea to in mutum bai abin girgi ba ko a sallame shi je dan futa a gida kawai a kawo wani wanda zai yi aiki shine magana ko to amma ga kwararru irin su Dr. Faruk Bibi Faruk yana ganin abin duk ɗaya ne gaskiya a karan kaina bana cikin wa'anda suke ta azazzabi tun a da ko kuma suke ta ne cewa a cire sushin shugabannin tsaro na najeriya a tunanina Mani ban yadda cewa a rinka sa wai iyaka irin ta shekaru akan wannan in ya zo zai gajeren shekaru ya tafi ba a harkan zama hafsan hafsoshi amma a gaskiya a dokokin da suke ƙasa dama sun riga sun wuce haddin lokacinsu yawancinsu sun wuce shekarun wa yawancinsu kuma sun kai dai yanayin da lokacin tafiyan yayi masanin tsaro farfesa muhammad tukur baba na ganin sallamar manyan hafsoshin sojojin Najeriya ba shi ne mafita ga matsalar tsaron ƙasar ba. To ko menene? A'a a canza tsari da ake da shi da ya sa har ake gaba sun gaza yi. Da fata shi shugaban kasa zai bi wannan canji da kuma sake tsarin yadda suke ayyukansu yadda za a bar su su yi ayyukansu ba tare da sa siyasa da sauransu a ciki ba. Eh, muna so a tuna cewa yadda aka canza su aka yi tsammani canjin nasu zai yi haka aka yi da. To yanzu muna fata a zai gyaru su da suka gama suka tafi sai muna musu fata alheri. Amma eh to mun fara ganin jin alaman kamar zai wani abu amma ba ta nan ba ba girin girin ba ji ba haushe ta yi mai muna so mu ga me zai canza tsari a yadda ake aiki ba wai canza ma'aikatan kawai ba yanzu dai abin jira a gani shine yadda wannan sabon sauyin zai kawo sauyi ga sha'anin tsaro a Najeriya Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya Madalla an gaishe ka Hassan mai na kaina. Najeriya a wata hira ta musamman da wakilin murya Amurka baban gidan Jibril yi da masanin tsaro Manjo Bashir Galma mai ritaya ya kara mana haske game da sauya manyan hafsoshin kasar ga da hirar ta su ta kasance da baban gida. To baban gida wannan tambaya da kai mini tambaya ce kwarai da gaske mai muhimmanci domin an daɗe kamar da ka faɗi ana ce ba shugaban ƙasa ya canza waɗannan mutane domin ana gani kaman daɗewan da suka yi shi sa ake ganin alaman kaman yadda suke tafiyar da abun bai yi sauri ba kamar yadda mutanen ƙasa suke so to kiraye-kirayen nan dai sun daɗe ana yin su su shugaban ƙasa yawa to ina ganin alama dai ka san lokaci Allah ke da shi to wannan karon dai kiraye-kirayen nan dai sun sa shi ya canza su ɗin to amma mu ko da can da muke ce dalilin yasa mukan muke cewa a yi taka tsantsan shine ba a san irin salon da wa'annan din za su zo da su wanda yake ya bambanta da wa'annan domin in ka lura shi babban harsa harsoshi shi liu irabo ai ya daɗe a maiduguri shine kuma theater operation gaba ɗaya na wannan wurin kuma sauran ma ai duk suna cikin eh, eh, masu tafiyar da eh, tsaron na cikin abu na na kasar nan mun tabbatar a lokacin na inda ba zai dauko daga kasa da gaba daya ya je dauki wani kafti zuwa sama ya ce ya bashi wannan abu duk wani wanda zai taba waɗansu ne masu faɗi a ji a cikin wannan yaƙi da ake na irin wannan abu to abun faɗi a nan shine walillahi hamd ya ji kiran mutane ya canza su din mu kuma abin da ya rage mana mu musu fatan alheri amma dole mu faɗi dalilin da ya sa muka dinga nuna shakkunmu na saurin cewa a canza su din don kar ta zo na ɗaya mun san da ƙasar nan take a fara magana an naɗa wannan dan ya fito daga wannan wani wani naɗa wannan saboda ga addini shi ba naɗa wancan ba ba ɗauko wancan ba wancan gefe ce shi bai yadda ba kaza kaza kuma a zo dan wani miskila zai faru a dan fara samun wani dan abu kuma Allah sauke ka ji ce a ah, menene menene duk dan Najeriya duk mu ne yana duk suna iya faruwa shi yasa muka dinga cewa a dinga yi a taka tsantsan kuma gaskiya na Allah da nabi kuma bai kamata mu ce wai dan mun samu sabuwar riga mai kwandimin ta da ba ta dadin nan gaskiya ta yi mana kokari ta cire mana eh, eh, eh, zafin rana <laughs> ta tare mana ruwan sama saboda haka nan bai kamata mu wurga da ita don mu samu ta sabuwar riga mu ce a'a shine ba a dai a hankali kuma a bi wayannan da addu'a da ba su kwarin guyawu domin shi ne suke so kuma yadda suka dinga kira a dinga ba su labarin bayanai na sirri akan bata gari ya kamata a tashi tsaye idan ana so wannan canji da shugaban kasa ya yi a ga canjin da mutane ɗin suke ta tsammani suke ta fatan zai faru alasar haka nan shi ya alheri Masu sauraro Manjo Bashir Galma kenan a hirarsu da wakilin murya Amurka Babangida Jibril a kan sauya manyan hafsoshin Najeriya da aka yi a yau. To yanzu kuma ga Mustapha nasiru Batsari da rahoto na musamman akan gwamnatin jihar Nejan Najeriya da ta ce za ta yi bincike akan wasu Fulani 24 da aka kashe ta hanyar yankan rago a jihar. Gwamnatin jihar nejan Najeriya ta ce za ta gudanar da bincike a kan kisan wasu Fulani guda 24 ta hanyar yankan rago. a ƙaramar hukumar Mariga da ke cikin jihar. Lamarin dai da ya faru a garin Bangi ya dikwatar ƙaramar hukumar ta Mariga a ƙarshen makon nan da ya gabata. Ya yi matuƙar tayar da hankalin mazauna garin. bayanai dai sun nuna cewa wasu da ake zargin 'yan kungiyar sa kai ne masu ba da gudunmuwa a kan matsalar tsaro daga yankin zuru ta jihar kebbi ne suka yi da mikiya a garin na bangi a su na fafutukar 'yan bindiga masu tayar da hankalin jama'a. To sai dai ɗaya daga cikin fulanin da aka yi ma ɗan nasa yankan ragu ya ce mutanen fa sun wuce gona da iri kamar yadda ya yi ƙarin bayani a lokacin da ya garzayo ofishinmu da ke mina. Hari da Usman daga Bangi. Na to me yake tafi da kai? Abin da ke tafi da ni abin da ya faru a wajenmu saboda jiya abin da ya faru an kashe muna mutum ashirin da hudu suwa suka kashe su yan sa kai wato kamar masu aikin tsaro ato da bora su suka kashe su ni kai na yaron waje na ma an yanke shi na shi yaron naka babba ne eh babba ne me sunan shi muhammadu yake amma menene laifin su wanda aka kashe ta? akwai wani abu da suka yi babu laifin ko na naira biyar ko na naira biyar babu laifi ko na naira biyar daga ciki dukkan su filani ne kuma dukkan su filani ne dukkan su dukkan su filani ne babu wanda da a ce ba ba hilla ce ba dukkan su filani ne amma su eh, ba ku ga ko akwai yana da alaka da batun tsaro din nan yan bindiga da suka addabi mutane babu cikin wanda aka kashe din ba wanda ake zargi ko barawo ne ko wani abu babu tabban daga cikin waɗanda an kashe babu wanda za a a barawo ne babu shi ko guda babu shi kamar dukkan su matasa ne koko akwai dan shekara tamanin. Kuma wanda aka shi akwai shekara saba'in akwai mai sittin akwai mai 50 duka daga ciki sai matasa masu shekara arba'in har mai ashirin ma daga ciki yaron ka shekarun shi na wanda aka yanke sai yaro na shekaran shi ashirin wai yankewa suke ko bindigewa suke ko yankewa suke za a kwantar da mutum a yanki wani kuma sare shi za a yi wani kuma halbi aka kai musu da halbi da yankewa ko an ka halbe mutum sai an yanke shi shi to ko kama mu muna roƙon gwamnati ta taimaka mana da wangan lamarin ta shugaban karamar hukumar ta mariga alhaji idris ibrahim to ya ce tabbas 'yan kungiyar sa kan sun kashe rayukan jama'a kuma ya ce bai san lokacin da waɗannan 'yan sa kai suka shiga karamar hukumar ta mariga ba an rasa rayuka kaga wannan abun bakin ciki ne nan ma yana kira ga ainihin fulani mazauna karamar hukumar mariga lokacin government musamman nan yankin da abin ya faru da su yi bakin ƙoƙari su shiga cikin wannan al'amari mu zauna lafiya yau abin da ya faru wani in barawo ne wani ba barawo ba ne. da zaran an ce an yi kan mai uwa da wabi to tabbas ana iya taba wani wanda bai da laifi to su wa'annan yan sa kai na can yankin jihar Kebbi din su samu gayyatan hukumomi ne nan koko wasu daga nan yankin naku ina gaya maka ina kuma faɗa maka da babban murya ciyaman na mariga loka gaman bai gayyato su ba na binciki DPO na ba da sanin shi suka shigo ba na binciki shugaban yan banga na mariga loka gaman shi ma ya ce ba da sanin shi suka shigo ba amma bayanin da muka samu na sirri cewa sun biyo barayi ne barayi suka shigo mariga local government so kaga dole su ma mu zauna da su shigowansu da fitowansu ya kasance muna asani na'am Allah ya zaunar da mu lafiya wannan al'amari dai ya sa shugabannin Fulani a jihar Niger yin kira da kakkausar murya domin ganin an ɗauki mataki Malam Muhammadu Shehu na ɗaya daga cikin shugabannin Fulanin ya kamata a ɗauki mataki wanga dattijo mai allaci mai sarkin sudan yana iya kan nashi kokari ke a bar taba kowa da ku ya kamata ya nemi sarkin zuru don allah nashi mutane ba shigo na mutane to ban da shi ka shiga mutum sittin saba'in da zuwa kashi har da dattijo an shekara tamanin ya an kashi akwai dattijo da yawa har wannan abu gaskiya wannan abu abin bakin ciki. amarin kanna da allah akwai bata gari amma waɗanda suka shan wahala a yanzu dai a cutarwa barayi cuta mai mutane aiki nafin a kore garugar shanu wallahi babu irin fulani don na tabbata miki na tabbata a yanzu akwai kamar in nan local government to na tabbata yanzu akwai wani ward yana wanda aka ce masalka a cikin wata guda yana ga abinda da muka lisa an an yi wa fulani kinafin wajen miliyan ishirin da biyu amma akwai wanda kai dafi guda da zai shanaye ta kai miliyan takwas amma an samu nan bata gari an kama guda biyu an kai sarakunan barayi sun sun musu gida sun kashe musu muna fulani guda biyu akwai amani akwai ibi shi ma an kashe sarkin fulani yankan rago barayi sun kai musu to amma kuma kullum mu ake baki to jiya kuma yan ta'adda don sai in ce dole sun ka ci mutum cikin gari sun kashe shi ba sarake yan ta'adda ne ba jami'an tsaro bane za mu ci don jami'an tsaro bai wannan abin aka sarki na dan gorar yan ta'adda sun kashe shi babban rayuwar yan ta'adda sun kashe arɗan borno a shekaran jiya ranar goma sha tara ga wata. Daukan mataki kawai a ba hukuma a hukunta su ya kamata wannan a ba su rai da rai da su kawo na bala'i don banda banda on foma har abada mace ce kai ba za ka gane gidanka ba don baiwa wani ya zo daga wata ƙasa daga shi yanzu farko ka ina ya zo ya dauki hulatin da annan ne ko kuma zai cuta ma wani kaga dan wan foma ya san sirrin ka wallahi na yi imani lallai la ilaha wani ko kintuwa bai dauka kulan da aka shi kuma ba haka ake ba kawowa lokacin hada wannan rahoto dai babu wani bayani da muka samu daga rundunar yan sandan jihar Lejon kan wannan al'amari domin kuwa kakakin yan sandan jihar Wasiu Abiodun bai ɗauki waya ba to amma gwamnatin jihar Niger ta ce za ta gudanar da bincike a kan lamarin musamman ganin yadda waɗanda ake zargin sun fito ne daga jihar Kebbi. In ji sakataren gwamnatin jihar Niger kuma shugaban kwamitin kula da harkokin tsaro a jihar Alhaji Ahmad Ibrahim Matane. Kaga tun da yake boda ne wato ina jin wanda yake don ka tashi daga kwatankwaro har zuwa shiyan bena mm. kaga akwai so kila sun tsallako ne mm. tsallako wanda suka yi har suka shigo nan mm. kuma kila suna bin wayannan abin eh, su wayannan ya eh, ta'adda ne kuma Allah ya kaddara cewa kila you know an zo an samu fulani wanda yake san hawa ba su kaba. ba eh. suka hawar masu hmm. eh. suka hawar masu hmm. to irin wannan duk na tabbata akwai lokacin da shi ma kwamishina na police hmm. ya ba da eh, umarnin cewa kada a jiya rika dauko wadansu 'yan sa kai daga wani wuri daga wani jiha sai su shigo cikin jihar Niger ba tare da an ba su dama ba to idan haka ya faru dole ne za a yi bincike tsakanin eh, eh, state zuwa abin daga niger da zuwa kebbi mu ji actual ya faru saboda a yi maganin abin idan abin ya zama haka kowane lokaci ana har mutane wanda yake ba sun hawa ba sun sauka ba hmm. kaga abin zai zo ya musayi gaskiya ne yes A halin da ake ciki kuma a wani labarin akwai dubban jama'a da suka bar gidajensu a sassan ƙananan hukumomin rafi da kuma faikoro saboda hare-haren 'yan bindigar kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a cikin shirye-shiryenmu na gaba. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To madalla an gaishe ka Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma ga shirinmu na gaba. wasanni a takaice. ci gaba da wasan kwallon kafa na nahiyar afirka na 'yan wasa da ke buga a cikin gida republic democratic de congo rdc ta yi waje da jamhuriyar nijar a maraicen jiya inda ta markaɗe nijar ɗin da ci biyu da ɗaya yayin da a wannan rukunin congo brazzaville ta wa ƙasar libya ci ɗaya da nema nijar ɗin ta ƙare a matsayi na uku a wannan rukunin da maki biyu kawai bayan jamhuriyar ta nijar ta yi kunnan doki a wasanninta biyu da suka gabata da congo brazzaville da kuma kasar libya a rukunin na jamhuriyar niger republic democratic congo rdc ce ta daya kuma a kwata final za ta kara da mai masaukin baki kasar kamaru yayin da congo brazzaville da ta rake rdc a rukunin na jamhuriyar niger zuwa mataki na gaba sa ta goga da kasar mali sai dai wannan wajen rod da aka yi da jamhuriyar niger a wannan kwambalar tabar bacin rai mai tarin yawan gaske ga 'yan kasar sanadiyar kurakurai da mai tsaron gida na jamhuriyar ta Nijar ya yi sosai a wannan karawar ta jamhuriyar Nijar ta karshe da Republic Democratic Congo kamar da ɗaya daga cikin ma'abuta sha'anin wasannin kwallon kafa na Nijar ɗin ya yi mini karin bayani. Sunana Amman Bashir wanda aka yi sani dan fiti wanda yake a kwani. A hakikanin gaskiya mun fuskanci bakin ciki sosai musamman da karshe karshe a ce a hidda Nijar. Bisa ga wani kuskure wanda su ma sun san da shi ba su yi suka gyara shi ba tun ma ta farko mashi ta biyu an samu irin wani kurakurai da ya kamata a ce sun yi kokari sun gyara shi kaga ba su gyara shi ba idan ka lisa da aka yi mashi ta farko ka sallahin mai tsaron raga ne aka zo na biyu aka samu kuskure gare shi kenan yanzu ma ya kamata a ce sun ɗauki kwaran mataki kan mai tsaron raga tunda shi kaɗai kanka shi yana cin kwallo kaga mu idan aka lisawa eh, da aka dawo da mita yan nijar sun yi wasa sosai sun mahi yan rdc wasa amma sai kasance golin namu ya zo ya mana bargaza irin wadda saba yi can baya kenan wannan ana ce hada lahin ko can shi yana yiwa bai bashi gargadi da ya kamata kenan kaga mu gaskiya wannan bakin cikin mun koka da kocin da kuma shi wannan gola da mu wannan hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka caf a ranar jiya ne da yamma ta fitar da jadawalin wasan kwallon kafa na matasa 'yan kasa da shekaru 20 wanda za a fafata a kasar mauritania wannan shekara ta 21 wasannin da za su hada kungiyoyi goma sha sha biyu a karo na harko sabanin takwas da suka samu fafatawa a wasannin na matasa na 'yan ƙasa da shekaru 20 a kwallon kafa a nahiyar afirka kuma za a darsa ne daga ranar 14 ga watan fabrairu zuwa 4 ga watan maris na wannan shekara a rukuni na ɗaya group a akwai ƙasar mauritania mai masaukin baki sai ƙasar kamaru uganda da mozambique a rukuni na biyu akwai ƙasar burkina faso tunisia namibia da republic african a rukuni na uku group c akwai kasar ghana sai tanzania da gambia da kasar morocco shi dai ga al'ada kungiyoyin da suka kai wasan kusa da na karshe na wasan kwallon kafa nahiyar afirka na matasa 'yan kasa da shekaru 20 su ne ke wakiltar nahiyar a wasannin kofin duniya na matasa 'yan kasa da 20 na kwallon kafa ko da yake wasan ya kamata a ce ya wakana kasar indonesia a wannan shekarar amma da hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta soke wannan gasar saboda halin da duniya ta tsunduma ciki na matsalar sha'anin lafiya da ya shafi allobar coronavirus ko kuma covid-19 haruna mamman bago na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar to kuma muka zo ga labarai a takaice talata za a rantsar da 'yan majalisar dattawan amurka a matsayin alkalai da kuma masu taimakawa alkali a shari'a ke tsohon shugaban kasa donald trump sai dai ba za a fara yin shari'a ba sai ranar takwas ga watan fabrairu bayan da shugabannin 'yan democrat da na 'yan republican a majalisar dattawan suka amince da a jinkirta don ba da isasshen lokaci ga dukkan bangarorin biyu na 'yan majalisar wakilai wanda za su zama a matsayin masu gabatar da kara da kuma tawagar lauyoyin trump don su shirya Karin lokacin zai ba majalisar dattawan damar tabbatar da karin waɗanda shugaba Joe Biden ya naɗa a matsayin 'yan majalisar wasa Shugaban Amurka Joe Biden ya buƙaci 'yan majalisa da su hanzarta cimma matsaya kan sabon tallafin coronavirus yana mai cewa lokaci yana ƙurewa. Biden ya gabatar da wani shiri na dala tiriliyan tara wanda ya haɗa da kuɗi don ƙara yawan allurar rigakafin COVID-19 da taimakawa makarantu su sake buɗewa da tallafin kuɗi ga jihohi da ƙananan hukumomi da kuma tura tallafin dala dubu ɗaya da ɗari 1,400 kai tsaye ga amurkawa a yau talata shugaban afirka ta kudu sirar maposa ya ce bai kamata ƙasashe masu arziki su jibge a tarin allurar rigakafin covid-19 ba yana mai cewa duniya na buƙatar haɗin kai wajen yaƙi da wannan annoba ramaphosa ya faɗi hakan ne a wani taron ƙungiyar tattalin arziki ta duniya da aka yi ta yanar gizo inda ya ce waɗanda suka ɓoye allurar rigakafin ya kamata su sake su don sauran ƙasashe masu samu. Ramaphosa ya ce ƙasashe masu arziki sun sayi allurar rigakafin masu yawa. A yau Talata Majalisar Dattawan Amurka za ta kada ƙuri'a kan naɗin Anthony Blinken don zama sakataren harkokin wajen Amurka. A zaman sauraron tabbatar da shi a makon da ya gabata, Blinken ya ce a shirye yake tunkari ƙalubale da ƙasashen China, Iran, Rasha da kuma Koriya ta Arewa ke haifarwa Amurka. ya kara da cewa china ta fi zama babban kalubale ga muradin amurka yana mai cewa ko da yake akwai kofar da za a samu haɗin kai To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye yanzu a madadin Muhammad Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Julie Leathers Gresham da ta hada shirin da kuma injiniyan mu na yanzu ni ce taku Binti Esero kake muku fatan alheri ku kwana lafiya ma assalamu.